manufar wannan haduwa tsakanin wakilan kungiyoyin fararen hula da 'yan majalisar dokoki ita ce kafa wani tsarin tattaunawa kan al'amuran gudanar da masana'antun ma'adinan karkashin ƙasa a nijar da tsarin suna shari'a kungiyar rotab mai lura don ganin an tabbatar da haske a wannan fanni na da niyyar raka sabuwar majalisar dokokin a cikin ayyukanta da binciken ayyukan gwamnati al idrisa shine shugaban kungiyar ta rotab sabuwar majalisa ce da ta fara aiki ya kamata mu kwatanta musu hadarin dabarun abin da ya shafi ma'adinai su fahimci da farko takardu a cikin kwangila menene yake silar sabani domin idan gwamnati ta kawo dokoki a zauren majalisar dokoki suna iya ba da ra'ayinsu yadda ya kamata domin gwamnati ta amfani da haƙo da ma'adinai da ake yi su ne kuma suke iya kiran gwamnati idan akwai matsala a tafiyar ma'adinai su a matsayinsu na wakilan al'umma suna iya dawo da gwamnati da kamfanoni bisa hanya su girmama ƙa'idoji don kada a samu barna da yawa bisa muhalli moins de dégâts sur la nature. 'Yan majalisar dokokin da suka sami wannan horo sun yaba da wannan tsari tare da cewa sun sami karin haske wanda zai ba su damar kare hakkin al'ummominsu. Da'ira ta akwai bututun mai da ke ketarata. Akwai mutanen garin na fiye da talatin da hudu da ke da gonaki inda bututun man ke wucewa. Ya kamata a ba su su In Allah ya yarda ko da ta kama mu fuskanci ministan ma'adanai ne za mu yi hakan saboda mutanen nan su suka sa muka je majalisar dokoki. Kenan muna suna neman hakin su ne kawai aikinmu a matsayinmu na 'yan majalisa shine sa ido akan ayyukan gwamnati muna buƙatar kayan aiki takwana duk za su samu aikinmu a cikin waɗannan kwanaki biyu duka 'yan majalisar da suka halarci taron sun amfana kenan dama ce a gare ni na miƙa kira domin wannan horon a ba da shi ga duka 'yan majalisar dokoki saboda fanni yana da abubuwa da yawa na ci gaban ƙasarmu stratégique pour le développement de notre pays. A wannan ƙarshen shekarar 2022 sanadiyar ƙoƙarin dukkan masu ruwa tsaki a cikin al'amarin an so tanadin matakan biyan diya ga masu hilayen da bututun mai ya ratsa.